Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya mabiya wannan tashar mai suna makaranta TV. YouTube channel tasha ce wadda aka ƙirƙiro ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ta harshen Hausa. Ga masu burin su ga sun koyi Faransai kuma babu hali mai wa a ƙasashen su ba a koyar da yaren Faransiya a makarantu to su yi ƙoƙari su nemi makaranta tv idan suka samu makaranta tv su yi kokari su danna alamar subscribe bayan ka danna alamar subscribe sai ka zo ka danna alamar kararrawa bayan ka danna kararrawa din ma sai ka sake danna alamar all to insha Allah duk darasin da aka dura a makaranta TV na harshen Faransiya fassara da Hausa to zai same ka insha Allah kuma a yi kokari a jajirce za a ga amfanin yin haka insha Allah to za mu shiga cikin darasi to barka da sake dawowa a cikin tashar makaranta tv ga masu bibiyar wannan tashar muna da yakinin cewa mun taba koyar da lissafi ko kwance sanin kirgen faransiya mun fara daga ɗaya mun tsaya kan ashirin mun ɗauko daga ashirin mun sai arba'in to yau za mu ɗauko daga arba'in mu je sittin ko tamanin insha Allah cikin ikon Allah a yi ƙoƙari kuma kun san karatu dama ba ma karatu ba kowane yare yana so idan ka san yaren ka san lissafinsa zai yi maka sauƙi insha Allah wajen koyo to za mu fara lissafi karantu 41 quarante-un arba'in da ɗaya arba'in da ɗaya karande karande kada a manta karan arba'in de biyu karande karande arba'in da biyu karande arba'in da biyu karanturuah karanturuah karanturuah arba'in da uku karanturuah arba'in da uku karantukat karantukat karantukat arba'in da hudu arba'in da hudu karantikat arba'in da hudu karansen karansen karansen arba'in da biyar karansen arba'in da biyar karansis karansis karansis arba'in da shida karantsis arba'in dashidda karantset karantset arba'in da bakwai karantset karantset arba'in da bakwai karantwit karantwit karantwit arba'in da takwas karantiwit arba'in da takwas karantinef karantinef karantinef arba'in da tara karantinef arba'in da tara karantinef arba'in da tara cinquante cinquante, cinquante hamsin daidai cinquante ana nufin hamsin cinquante ana nufin hamsin cinquante un cinquante un cinquante un hamsin da ɗaya cinquante un hamsin da ɗaya 52 52 52 hamsin da biyu sinkande hamsin da biyu sinkanturwa hamsin da uku hamsin da uku sinkantukat hamsin da hudu sinkansin hamsin da biyar sinkansis sinkansis hamsin da shida sinkanset sinkanset sinkanset hamsin da bakwai Sinkantuwit Sinkantuwit Sinkantuwit hamsin da takwas hamsin da takwas Sinkantuwit hamsin da takwas Sinkantunef Sinkantunef hamsin da tara hamsin da tara 59, 59, 60, 60, 60, 50, sorry, 60, 60 daidai, 60, 60 daidai, 60, 60 daidai. To a duka-duka yau dai zamu dakata a nan. Allah ya sa ya ana amfanuwa da abubuwan da muke koyarwa a wannan tashar to muna matukar godiya sosai game da like da subscribe inda muna samu da yardan Allah wanda ya Allah ya bashi iko ya taimaka mana da shi'a idan da hali zuwa group whatsapp ko facebook ko twitter ko instagram sai mun sake haduwa a wani darasi